Sashen Hausa na Studio Kalangoy su gabatar da labarai na dai karfe 5 da minti 45 daga nan Yamai. Masu raro Asuma na shirye muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Laraba talatin ga watan Ut na 2023. A cikin shirin za ku cewa sojojin kasar Gabon sun sanar da cewa sun hambarar da shugaban kasar Ali Bongo Ondimba a yau Laraba. Sun kafa wata majalisar rikon kwarya da sake maido hukumomi. a safar yau mata sun fito inda suka yi buge-bugen kwanoni a barikin sojan sama ta yamai sun yi kira ga sojojin faransa da ke cikin wannan bariki su fice daga nijar rahoton musamman na yau zai yi bayani akan ranar mutanen da suka bata ta ƙasa da ƙasa. A wata sanarwa da suka karanta yau Laraba 30 ga watan Uta a gidan talabijin na kasar wato na Gabon Rantakat wani gungun sojoji kimanin goma sha biyu sun sanar da soke zaɓuɓɓuka da rusa dukkan hukumomi na jamhuriya waɗannan sojoji waɗanda daga cikinsu akwai mambobin jami'an tsaro na gardar republican sun bayyana cewa suna magana ne da yawun wani kwamitin rikon kwarya da wato da maido hukumomi wani lamari na faruwa ne dab da bayyana sakamakon zaben shugaban kasa na ranar asabar wanda nuna cewa shugaban mai barin gado ne wato ali bango odimba ya yi nasara da kashi 64.27 cikin 100 na kuri'un da aka kada. shugaban kasar algeria abdulmajid tebun a yayin wani taron manema labarai a jiya 29 ga watan ut ya sanar da wata hanyar siyasa domin warware lamarin da ke faruwa a niger kamar yadda kafar yada labarai algeria press service ta ruwaito kasar algeria ta baiwa sojojin da suka karbi mulki a niger shawarar gudanar da mulkin rikon kwarya na watanni shida wato kafin a koma farkin demokradiyya maimakon shekaru uku da suka bukata kasar algeria ta matsa kami kan fifita mafitar siyasa tare da ƙin amincewa da amfani da karfin soja ganin munanan haɗarurrukan da ke tattare da shi akan nijar da kuma yankin baki daya. a yau talatin ga watan ut mata na sassan ma'aikatu daban-daban da mata na gida sun fito inda suka yi buge-bugen kwanoni a gaban barikin sojojin sama da ke anguwar iskadiri a yamai a wannan barikin ne kuma sojojin faransa suke manufar wannan fitar ta mata ita ce nuna bukatar sojojin faransa su fice daga niger gahir ta hada wasu daga cikin matan da samira rafi da kuma grass kasar Nijar ba ƙasa bace da ake mulkin mallaka a ciki. Mun samu incin kai. Incin kai na ainihi mun same shi ne 26 ga watan Yuli. Tafiya za su yi. Ƙasar Nijar ba tasu bace, ta 'yan niger ce. kare mu Allah ya kare mu ya kare mu na ƙasar mu duk mai nufin shari da bala'i da munafuci da kasarci Allah mai da rabi a kai shi ba mu ce kowa ba ba mu son kowa ya taimaka mana Allah shine ya taimaka taimako wannan al'amari ga Allah tamkar azo da kyashe ne ga hoko mutanen nan da ke cikin filin nan namu su muke so Allah ya fitar mana da su Allah ya sa ma kasar mu albarka da sojojin mu abin da ya sa nake magana a Hausa dan mutanen da ke ƙauye su ji abin da muke ciki mace in ta so jaruma ce ba su tafiya don mi kai Afirka ta shiga uku Allah ya tsaya mana gaba a cikin tsarin karfafa wato haɗin kan al'umma da zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali a nijar malamai a su tare da halartar hukumomin jihar sun gudanar da karatun Kur'ani mai tsarki da kuma addu'o'i. Wannan shirin ya kawo ƙarshe jiya talata 29 ga watan Ut. Mai martaba sarkin Ayir Umaru Ibrahim Umaru ya yi wa Musa mamman ƙarin bayani. muna kai ma allah godiya da ya kawo mu wannan zan cewa karshe na babi na farko na farkon allah wanda malaman mu suke nan gayi domin allah ya kawo kwanciyar hankali da zaman lahiya ga kasan mu kuma ya kare ta da duk wani hari wanda za ya shigo ta waje da cikin ta ya kama ma shugabannin kasan mu domin su kare kasan mu daga duk wani harin da zai kawo gare muna kira ga al'ummai da su ci gaba da addu'a domin allah ya kawo mana damana mai albarka muna kira ga duka al'umma musulmi da su yi addu'a domin allah ya kawo mana mana eh, zamantakewa da son juna na 'yan kasar Nijar duka gaba daya kuma Allah ya kare mana kasar mu ya taimaki shugabanni domin shugaba shi kullum addu'a yake mishi domin Allah ne ya shi ikon tafiyar da wannan al'umma sai da addu'a da ya samu jagorancin ta muna godiya ga malaman mu wanda kasu gaji an kuma bi kuma za mu komowa mu sake wannan al'ada da muke yi ta roƙon Allah na ya kare kasar mu akalla mata goma da direba ɗaya ne wasu mutane ɗauke da makamai da ba san ko suwa ne ba suka sace ana zaton mayakan boko haram ne suka sace waɗannan mutane jiya talata 29 ga watan uku da safe tsakanin kabalewa da gingimi mata ne da suka fito daga da ke wato da ke dawowa daga gingimi ba su raka wata amarya a gidanta wasu mazauna garin gingimin sun yi wannan kira zuwa ga hukumomi bisa kan matsala na garkuwa da mutane gaskiya mu mun yi tir da Allah wa dare kwana biyu in yayi duka suna zuwa suna garkuwa da mutane gaskiya gwamnati ya kamata ya tashi ya tsaya ya kubuto da mutanen nan wanda aka yi garkuwa da su mu da kanmu wanda muke cikin gari ma hankalin mu a tashe yake tun daren jiya ba wanda ya samu kwanciyar hankali malaman mu ma su tashi su tsaya da roƙon Allah da al'umma musulmai duk su tashi su tsaya da roƙon Allah don saboda a kwato waɗannan mutane wanda aka yi garkuwa da su gaskiya muna cikin fargaba da tsoro dan abu abu ne wanda da muna gani kamar ta lafa babu shi kuma tana tsake zuwa gaskiya kiran da zan yi wa sabbin shugabanninmu su tashi su kama mana dan ganin sun kawo mana karshen tashin hankali da muke fama da shi a cikin wannan yankin namu duk sanda ka shiga mota za ka yi bulaguro kana cikin fargaba kuma ta to dole ne sai ka yi bulaguro kira na da malamai dai su tashi su kama mana da addu'a dan ganin mutanen nan sun kubuto daga hannun waɗanda suka yi garkuwa da su domin damawa da jinsi tare da karawa kungiyar farar hula sani a fannin haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa kungiyar mata na wannan fanni a nijar da ake kira asiyan ta gudanar da wani horo da ya mai da hankali ga mahimman abubuwan da za su taimaka musu su tafiyar da aikinsu kamar yadda ya kamata furera soti mai ga shugabar kungiyar kuma mai bada horo ta yi wa rafika a tahiyar karin bayani Akwai ƙungiyoyin farar hula da dama, sannan a halin yanzu an kafa tsarin da ake ce ma GMC wato gamayya tsakanin ƙungiyoyin farar hula wanda ya fayyace nauyin da ya rataya a wuyoyinsu da ababen da ake shiro daga gare su na ɗan lokaci wanda kuma yake bai wa ƙungiyoyin farar hula masu alaƙa da ita GMC damar miƙa kira zuwa ga masu yanke hukunci da hukumomin ƙasar Nijar don a saurare su a san kuma inda ya kamata a gyara tunda wannan shine takamaiman rawan da fararfula farar fula ya kamata su taka domin kuma a ƙara tsari da haɗin kai tsakanin ƙungiyoyin farar fula su samu su cimma burikansu waɗanda suka sanya a gaba nan zuwa gaba kuma ya kamata a ce ƙungiyoyin farar fula sun zamanto masu mahimmanci su kasance masu ba da gudunmuwa wajen ci gaban al'umma da tattalin arzikin ƙasa a garin filin filinge an samu saukar ruwan sama kamar bakin kwarya da suka haddasa ambaliya ambaliya kuma ta yi barna mai yawa a kan gidaje da kayayyaki to kuma ke dalilin wannan ambaliya musamman da yake an ɗauki matakai daga nesa magajin garin filinge shabu indoli ya ba da amsa a hirshi da abdullahi bagasa abin da ya kamata a jaddada na farko shine kasancewar garin filinge cikin rami abu na biyu garin filinge a bangaren yamma muna da iyaka da tsaunuka a saman waɗannan tsaunuka idan ana ruwa dukan ruwan suna kwarara cikin gari abu na uku a bangaren garin filinge wannan shekara an samu ruwa sosai a cikin kwanaki 24 an samu fiye da milimita 398 an lura cewa katangar kariya da take iya rike ruwan saman ta kasa mun kewaya cikin garin abin ba kyau akwai gidaje da dama da suka fadi muna da a halin yanzu wani adadi na wucin gadi na iyalai 402 da matsalar ta shafa tare da al'umma kusan 2,690 ba a samu asarar rayuka ba mun samu mafita gaggawa ita ce ta kara tsawon katangar kariya tunda tuni muna da wani shirin gyaran gari da za mu fara da yarda Allah. ana gudanar da wani kamfen hujin dabbobi domin kare su daga cututtuka a kananan hukumomi uku na gundumar taisawa da suka hada da taisawar ita kanta a cewar ma'aikatar kula da kiwo a yankin karamar hukumar wasu jama'a na kin ba da kaɗin kai dangane da wannan shiri saboda haka alhaji sanda atiku shugaban ma'aikatar kiwo a taisawa ya yi wannan kira a zantawar shi da iliya mummuni A wanga lokacin damana an samu bulluwar cututtuka da dama kamar su pasteuroz, charbon bacterienien da sauransu. Cututtuka ne da muke fuskanta can da nan a wanga lokacin. Wanga gamin mun samu tallafin gwamnati da na DRAPS da ya ba mu damar yin shaushawa ta wata guda wacce muka fara mako biyu ke ga yanzu dabbobi sun tafi yawon kiwo amma sun soma komowa karkarun da ake samun ire-iren wa'annan cututtuka su ne yankin arewa shi ya sa muka ɗau kwamin uku ta tasawa mai jirgi da urufan da ke ɓangaren arewa kenan muna kiran al'umma da su wa dabbobin su shaushawa bale ma kun san shi wannan sinadarin shaushawar na Colovivax ban mu da shi amma mun yi sa'ar samun shi bana. Mais nous avons eu la chance de l'avoir cette année. a fagen wasannin motsa jiki hukumar kwallon kafa ta afirka a jiya ta bayyana cikakken jadawalin wasannin tankaɗe da rere na gasar cin kofin duniya na 2026 kasar nijar za ta soma ranar farko na wannan wasannin da kasar tanzania a ran 13 ga watan nuwambar sannan rana ta biyu a ran 21 ga watan nuwambar da kasar zambi har ila yau a fagen kwallon kafar rana ta shida ta tankaɗe da raye daga ta gasar cin kofin afirka da zai gudana a kasar cote d'ivoire a shekarar 2023 tawagar mena ta nijar za ta kara da tawagar uganda a ran bakwai ga watan september na 2023 a marrakesh mai koyar da 'yan wasa na nishar jean-michel kabali ya kira 'yan wasan sai hoton namu na musamman ranar talatin ga watan uta na kowace shekara ana keɓe ta domin mutanen da suka bata wannan rana dama ce ta tunatar da cewa iyalai suna rabu saboda tashi-tashen hankula da bala'o'i da kuma tafiyar bakoncin haure. to sai da duk haka iyalai na da yancin sanin abin da ya faru ga 'yan uwansu in zarra wato zarra in sarra magri shugabar kula da wato bala'i da shugabar kariya da bala'o'i da kariya a kwamitin kasa da ƙasa na wato ƙungiyar agaji croix rouge a hirar shi da muktar hamadu me ke ma'anar bikin wannan rana a faɗin duniya. Ma'anar wannan ranar ita ce bayyana takamaimai manufar wannan batun na bacewar mutane da ke da mahimmanci kwarai da gaske ga al'umma da da suka bacin da ma ga baki ɗaya. Wane ne mutumin da ya bace? Mutumin da ya bace kamar yadda kwamiti na yar e ya bayyana a hukumance da ma a zahiri tamkar mutum ne da ya shiga cikin wani hali da iyalan shi ba su san makomar shi ba kamar mutum ne da ya bata kuma ake tantama kan cewa watakila ya rasu ne cikin misali wani yaƙi ko kuma cikin wani yawon diga ko wajen ƙetara ruwan teku ko kuma cikin wasu rigingimu da ke nuna alamun cewar mutumin ya rasu. menene Croix Rouge take yi game da wannan matsala. Kamar yadda kuka sani, Croix Rouge babbar kungiya ce da ta hada bangaren Croix Rouge ta kasa da kasa da bangaren da ke aiki a cikin kasar Nijar cewa da Croix Rouge Nigerian da sauran kungiyoyi da kuma haɗaɗɗiyar kungiyar da ta kumshi illahirin kungiyoyin na haɗin gwiwa. Muna aiki bai ɗaya, gurinmu shine mu ceci al'umma. Abu na farko shine muna rigakafin bacewa ko kuma rabuwar iyali da ke kawo bacewar. Muna aiki kuma kan neman mutanen da suka ɓace ta hanyar wannan ƙungiyoyin. Haka zalika muna kawo tamu gudunmawa don taimaka ma iyalan mutumin da ya ɓata. menene abin da kungiyar sake mayar da alakar iyalai take yi abu na farko kamar yadda na bayyana shine rigakafin rarrabuwa da kuma rigakafin bacewar ta hanyar tattaunawa da dukkan masu ruwa da tsaki a cikin al'amarin inda muke wayar musu da kai kan yawon diga abu mafi mahimmanci kuma shine taimaka ma iyalai wajen neman yan uwansu da suka bata haka zalika a matsayinmu na kungiyar ƙasa da kasa ta muna tallafa ma iyalan mutumin da ya bata muna taimaka musu cikin matsalolin da mutane da suka bace suke fuskanta waɗanne bukatu ne na iyalai. Bukatun iyalan suna da yawa wanda suka yi mahimmanci su ne wanda suka shahi dukkan iyalan da muka kusanta. Shi ne rashin samun nutsuwa wanda ya yi al'ajabi ma shi ne rashin sanin takamaimai ina mutumin su yake. Madalla masu hare a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na maricen yau yanzu zan bar ku da Karim Hasimi dauke da labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya. Kuna iya sake sauraron labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye akan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.